Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 da kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar gara kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau takwas ga watan Fabrairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa a wannan zaɓe mai karatuwa. Haka yake zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau abokin aikinmu ya tuntuɓi mata matasa da dattawa sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. mata wani rukuni ne a cikin al'ummar najeriya da ke taka muhimmiyar rawa a siyasar kasar musamman ma wajen fita rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a yayin da aka tunkari zaben shekarar 2023 wasu mata hudu mazauna birnin jos da ke jihar filato cikinsu har da wata matashiya yan shekaru goma sha takwas da za ta yi zaɓe a karan farko sun tattauna da abokin aikinmu mahmud lalo kan irin rawar da mata ke takawa a siyasa da yadda ba a basu kasansu da ya dace wajen rabon mukamai bakin namu sun fara ne da gabatar mana da kansu kamar yadda za ku ji. sunana Sumayya Yunus daga Garba Danko. Sunana Shamsiya Ibrahim daga Sabon Fegi. Sunana Sadiqa Bala Haruna da eh, Duwala Baraka. Sunana Grace Form daga Congo sha karkashin Narakutabi Ward. To malamai muna muku lale marhaban da zuwa wannan zaure. To in zan fara da ke to malama Sumayya ya kike kallon zaɓe da aka tunkara yau bai fi wasu 'yan makonni ba a matsayin kina mace muna fata dai allah ya mana da farko zaɓin shugabanni masu tausayi wanda allah da za su kawo mana canje-canje a koda ba duka gwamnati ba ko da ɗan kaɗan ne dai mu ɗan ga canji wato a ɗan samu ɗan sauki ta ko ɗanya ne dai yadda mutane za su ji cewa ana tsarin demokradiyya. sha'allahu Allahu fatan mu kenan. To na manta ban ammata ba a cikin waɗannan malamai da muka gayyato wannan zaure akwai wata matashiya wacce wannan zai kasance shine karanta na farko da za ta fara kaɗa ƙuri'a a rayuwarta. Ke ya kike kallon wannan zaɓe da aka tunkara? Mm, ina musu fatan alkhairi allah bawa mai rabo sa'a kuma ina fatan harkar ilimi za a samu ci gaba kamar kudaden makaranta zai yi ƙasa a samu ilimi strike strike din da ake tafiya na jami'u a ɗan samu sauƙi haka na fahimci ke kin bullo ta fannin wato maganan ilimi kenan abin da ya fi cimkituwa ƙwarya kenan eh to bari mu je ga malama ta gaba ah, sadiqa eh, ya ke kallon ke zaben da ke tafi to ni dai inda nake kallon wannan zaben gaskiya mu mata ma yi kokari mu fito tun da dama mu mata mu muke kada kuri'a mu shi yake kai mutum ma yi kokari mu fito mu fitar da gwamnatin da za ta mana canji canjin da ya fi wannan da muke ciki ta kara mana wannan gwamnatin ta yi kokari amma muna so mu zaɓi wa'inda da su kara a kan wannan to uh, sai malama ta gaba to ni ce mai suna grace form to fatanmu shi ne wannan zabe kamar yadda ita kwalik na ta riga ta yi magana muna so mu ga canji positive change wanda ya fi wanda dama akwai shi a kasa muna so kamar yadda ta yi magana mu mata muna kira mu fita da kwai da kwarkwatan mu saboda in kun duba ma in aka fita wurin zabe mata mu muka fi yawa kuma wani abu ya tashi ma mu muke shan wahala domin mu ne muke zama da 'ya'ya a gida muna lura da 'ya'ya a gida so mu fito da kwai da kwarkwatan mu ga mun tabbata cewa mun yi wannan canjin saboda jin daɗin mu da 'ya'yanmu. to madalla mun gode a malamar sumayya kin ji ta ambaci cewa in an tafi wajen zaɓe in an je kaɗa ƙuri'a za ki ga yawanci mata sun fi yawa kamar kin gamsu da irin gurbi ko kuma dama da ake ba mata suna taka rawa a siyasar najeriya duba da cewa su suka fi yawa wajen fita a kada kuri'a eh gaskiya ba a ba mu wani goyon baya mata gashi mu muke ba da ƙuri'u amma ba a taimakon mata yadda ya kamata a gwamnatance yawwa yanzu kamar misali asibiti mata suna aihuwa suna da ƙananan yara ba su da lafiya za su kai su komai asibitin gwamnatin ma da ake tunani za a samu sauki ba a samun sauki kati kaje sai ka siya fitsari in za a maka test sai ka siya hmm. komai kuɗi yauwa gaskiya mata suna cikin wani yanayin da ya kamata gwamnati ta taimaka ta tallafa musu yauwa don su samu sauki abin da muke so kenan ta shamsiya duk da ma dai wannan shine karo na farko da zaki zaɓe a zaben najeriya amma a gefe guda kaman kin gamsu da yadda ake tafiya da mata a siyasar najeriya ko baki gamsu ba kina ganin kaman gaskiya ba a dama da su duk da su suka fi yawa wajen kaɗa ƙuri'a mm, to ana dama da su don kusan yadda suka ce mata sun fi yawa amma yawanci ka ga a siyasance mata ba su fi fiya shiga eh, wannan din harkar siyasa ba mm. to ko suna ganin sun gaza ne amma ni a nawa gaskiya namiji da mace duk za su iya zama president haka su mm. shiga harkan siyasa a matsayin ki za ki fara zaɓe a karan farko ya kike ji yanzu mm, ina jin daɗi kai zan ina farin cikin zan nima kada ta saboda a zaɓin mai wanda ya fi cancanta da zai kawo mana sauyi a ƙasar mu kamar a baya da ake ta zaɓe shekarun ki ba su kai ba ba ki yi a shi abin yana ci miki a ƙwarya kenan sosai ma <laughs> to sai ke malama sadiqa kin gamsu da yadda ake tafiya da mata a siyasar najeriya gaskiya ni ban gamsu ba dan mu mata ba a ba mu percentage din da ya kamata in a ce za a ba mu at least ma a ba mu 30 ko 40 percent a cikin ɗari to ba a ba mu ya kai wannan kaman kaso kenan a kason kenan ba a ba mu ya kai wannan dan me yasa mu mata mu muke kafa gwamnati amma matan aka zo wajen raba mukamai sai a ce mata ba za su mace ba za ta iya rike nan gurin ba mace ba za ta iya haka ba ba za ta iya kaza ba to mu muna son a gyara kuma a consider mata inda ya kamata a bamu mu ma at least ko 30% ne talatin bisa ɗari. yawa wato malamar sumayya za ki ga mata suna fitowa neman mukami a matakai daban-daban har shugaban kasa akwai ba zan manta ba akwai irin su sarah jibril amma kukan da ake shi ne matan da kansu ba sa mara mata baya kina ga menene nisa. ba wai ba za mu iya ba ne su kansu mazan ma ba sa mara mana baya balle matan ma su mara mana baya dalilin me yasa shi ne na ɗaya abu in aka ce maka hulɗar siyasa ne ɗaya tana buƙatar kuɗi tana bukatan ubangida waye kai waye zai tsaya maka to kaga yawanci idan mace ta fito a irin wannan abun sai a ce ai ba za ta iya ba ba wanda ya tsaya mata kuma ka san mu mata mu ana ganin mu kullum muna karkashin wani ne ba mu da 'yancin kanmu da za mu iya rike abu kuma ba haka ba ne ya kamata a ce mu samu support da za a goyon baya mm. da za a goya mana baya mm. to sai mu ji karfin gwiwa mm. sai mu fito kwarmu da kwarkwatan mu taimaki al'umma malama shamsiya me yasa ke ganin mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata baya idan sun fito neman mukami a siyasar najeriya kamar yadda ta gaya ba a samun goyon baya da a ce za a samu goyon baya matan ma za su yi saboda yawanci rashin samun goyon bayan ko rashin fargaban ba za su samu goyon bayan ba ne ke sawa ba sa ma fitowa. Sadiqa. Ta zamo noman waɗansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu ƙuri'un mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakin mu na yau da gobe ya zamo ga adam waɗansu ba makwancin zama mu huta muna a goyon waɗansu. babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe alkiyama za mu mu kwana. ka hijira ba da gudun yi hijira muke iya kuma an na tashi alkiyoma Marabara talaka da bawa an yi kaso yau a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dawa tarnakin nan ya zan kwaɓewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai madalla kuna nan tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma mu ji ra'ayin siddiqa sadiqa ki ne na kiraya to ni gaskiya a nawa ra'ayin mu mata in dai kina da kuɗi kina da wannan abin da daki siya da kafanki to mu mata in mace ne jan kunne zan yi ma mata in mace ta fito mu mata mu fito mu goya mata baya mu kai ga mu ma mun kafa wata mace babba a guri haka to gaskiya ke ganin wannan batu na mata ba sa marawa yan wansu mata ba in sun fito neman mukami eh to gaskiya matsalan da ake samu kenan kamar yadda ita yarwa sadiqa ta faɗa mm. ya kamata mu mata a gangoyin baya daga gurin mu ma kafin mu za su shigo amma mace za ta ce za ta fito tana neman wani kujeran siyasa sai ka duba mata din ne sai su tashi suna discouraging dinta wayansu sai su ce miki ma wai rigima ne wai wai abin maza ne kai kaje za ka yi to irin wainan shine kara sa mata ba su so su dinga participating a any political seat amma mata za mu yadda kamar yadda ita malama sadika ta yi kira mu canja hali mu canja mu juye mu rika ba mu juna goyon baya in allah ya yarda mu ma mun samu shigan gwamnati ai za mu taimake juna shi yasa ake barin mu a baya domin mun yadda kujerar siyasa na maza ne ba na mata ba ne. Ana gani wani lokaci kamar mata wasu suna cewa suna da rauni da tausayi da sauransu kuma ita harka siyasa a bace wacce take bukatar jajircewa da mutum ya tsaya tsayin daka kan mutu. Eh to da gaskiya ne mu mata muna da tausayi shi yasa muke so mu shiga wannan gurin amma shi kujeran siyasa kamar ce siyasa ba abun lagalaga ba ne dole ne zaka jajirce din ka tsaya da kafin ka biyu ka ga ka samu ka shiga sannan ka zo ka ma mutane aikin zaben da suka maka suka zabe ka ka zo ka saboda ka gan tausayi din nan idan mata sun shiga kujera wannan zuciyar tausayi din zai gyara kasan nan ma ba wai sai an siya ana ci abicen abicen ba rashin tausayi ne na al'umma shine sa muna fuskantar masololin da ba su daidai ba da yawa a kasan amma aka sa mai tausayi din kamar muka samu muka zaben mace mai tausayi da imani a cikin zuciyarta komai zai kyau na dawo kanki malama su ko misali kamar menene a matsayinki a cikin kin tsaya takara mukamin gwamna misali nake kamar wace matsala zaki fi ko kuma zaki fara tunkara idan kika samu wannan mukami a matsayinki da mace gaskiya abin da zan fara dubawa shine asibiti lafiya hmm. sabida mata na fuskantar kalubale kala-kala yawa bayan wannan kuma zan fuskanci ilimi ilimi kifa malama shamsiya <laughs> kamar yadda ta ce ilimi ni ma hakan ne saboda mu ne yanzu muke karatu na ɗauka wani ku zai ce jari <laughs> ai karatun shi a akan gaba sai kana da ilimin zaka sanya da ka yi juya jarin har ka samu riba to ba san ko malama sadiqa tana da wani ra'ayi da ya sha babban da nasu ba to ni dai gaskiya a nawa ra'ayin farko abin da dan duba zan fara dubawa matasa da ya da mata da wa'inda gajiyayyu wa'inda ba su da abin nan ya za a yi kuma mu tallafa inda kuɗi zai rika shigowa kamar wajen ma'adananmu wajen kamfanoninmu inda revenue zai rika fitowa da za mu circulating a cikin eh, a karkashin al'umman da suke wannan kasan gurin to kama a ce misali wajen eh, kamar yanzu dole komai sai an hada shi da sana'an hannu mm. wajen inda mata suke na akwai kungiya kungiya na mata mm. wanda suke koyar da sana'an hannu kamar su dinki su jakankuna su takarma duk akwai irin wa'innan kungiyoyin wanda mm. wa'inda ba ma ba su yi makarantar ba kuma sun girmanta <coughs> dole sai an lura da wa'innan guraren inda da daga su. malama gaske me zaki tunkara a matsayinki na mace in kika zama wani abu ko kika samu wani mukami na siyasa to misali dai kamar idan na samu an zabe ni na zama gwamna ni ina ganin empowerment shine number one zan yi kokarin gana bude wani kamfani ko something like grand civil ka dinga producing wani abu dai wanda ake marketing nashi international sai ka samu ka employment domin idan aka yi employment yawanci irin yaran jungle-jungle din nan majority rashin abin yi ne daɗaya ne na san maybe torin kai ne da rashin jin magana amma yawanci rashin employment ne because in ka gan zazzagaya ka yi hira da su zaka ji suna ce maka basu da abin yi to in ka samu ka bude gurin sana'o'in nan ka zuba su suna da abin yi kuɗi na shiga wani ma ba zai samu ta je wajen shan wiwi din ba ma sai ka ga kaga ka empowerin mutane al'umma ma zai kwana lafiya su crime rate din nan ma za su ragu duk su kidnapping din nan su wani abubuwan da muke ta fuskanta a ce an yi anan an yi anan duka rashin abin yi ne in mutum yana da abin yi ba zai ma je wasting time na wai ya je mm. shaye shaye ba ma ana batun mata kun fi kusanci da yaya wani lokaci ana daura muku laifin cewa tarbiyya ta kan ɓaci ta yara ne idan mata ba su kula da su a matsayin iyaye ba kin yadda da wannan batu gaskiya ban yadda ba saboda na san akwai iyayen da suke batar da yaya amma ban yadda wai rashin tarbiyya bane yake ka haka wani lokaci peers peer groups ɗinka kamar kanan da kake hulɗa da su kake hulɗa da su wani lokaci kuma zaka samu a waje ne yaro ya je ɗauko ko a makaranta ko a wani abu domin za ka yi ka duba wani gida za ka samu maybe ya'yan biyar ne a gidan sai ka ga guda ɗaya ne ke wannan halin to idan idan guda ɗaya ne ke wannan halin does that mean maman shi ne ta bata shi ga cewa shi ya fita daban ne ya je ya kawo ni hali ne daban daga waje ba wai daga gida bane aka bata shi so ni na yi musu a wannan wajen ba wai na ce ana rasa samsam ba amma 80% din daga waje ne influence ne na mutane abokanaye a waje to malama shamsiya barin dawo kanki eh, kaman menene fatanki yayin da ake shirin fara wannan zaɓe me kike fatan ki ga wannan zaɓe ya wakana um, ina masa fatan alkhairi Allah ya bawa mai rabo sa'a Allah isa wanda za a kawo mana ya ji kukanmu magana akan ilimin ne mm. ilimi yadda mm. ake ta tafiya strike haka mm. wasu suna jira kafin mu da mu tafi kafin su na 100 akwai wasu a bayansa kafin muma to su ba su samu sun yi gaba ba saboda strike ballantana a samu wa'anda za su tafi kafin mu haka nan ma matsala ne tun da ilimi zai yi kasa na fatan za ki tafi da wani da waya in za ki kada kuriya ke dauke ki hoto ki ajiye tarihi wannan shi ne karan ki ta farko da za ki <laughs> <laughs> wani masu sadiqa ne kiran ki da fatan ki yayin da aka tunkar wannan zaɓe. to mu dai fatan mu shine Allah ya bamu gwamnatin da za ta ji tausayin mu kuma mu fatan da za mu yi shugabanni wa'inda suka fito takara kar a zo bayan zaɓe eh, result ya fito ku zo ku sa yaran ku ku ce ba ku yadda da wannan ba mu muna son a yi zaɓe lafiya in an faɗi sakamako sakamako ma ya fito a zauna lafiya mu fatan da za mu yi kenan malama grace menene fatan ki yayin da aka tunkari wannan zaɓe ni kamar yadda aka riga aka yi magana fatan mu shine a yi a sa'a a gama a sa'a wanda in an difitin na ya ba difit wanda ya faɗi zaɓe ke eh wanda ya faɗi zaɓe ya karba da hakuri ne bi ba yanayin ka bane ba lokacin ka bane in lokacin ka yayi zaka zo kuma ba lallai ne Allah ya rubuta cewa kai din ne dole sai ka zama shugaban kasa ba in baka zama shugaban kasa ba za ka yi ka samu a wani waje so zancen su kara kotu da su wayansu abubuwa ko a biya matasa a zuwa ana tashin hankali ana jefe-jefe da sauran su don wane ya fadi zabe mu ba fatan mu ba kenan mu muna fatan a zauna lafiya duk wanda ya fadi zabe ya karba da hakuri wanda kuma ya ci Allah ya sa ya mana aiki to a malama sumayya menene fatan ki yayin da aka tunkar wannan zaɓe da za a yi fatanmu dai shi ne dai allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya kuma 'yan siyasa ku ji tsoron allah kar ku ba ma area boys kuɗi su zo su dinga shaye-shaye an zo gurin zaɓe su zo suna fito da adduna da wukake su zo suna tsayuwa akan mutane fatanmu ne allah ya sa a gama lafiya ka so yau warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwaɓewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗanin romo na adala da kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da sale ta na fitowa talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gane doka na gare ne ta gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da ƙasa a duka yaushe ne masu yin hukunci za su zaratar ƙasan ta doka yaushe ne jami'an tsaron za su bar warware da tukuka yaushe ne yaudarar talaka ta san karshen gudana yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo karshe a waina yaushe ne talakan kasata za ya san mu gani na kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a birnin kumasi Assalamu alaikum masu sauraron mu a shirinmu na kwalama yau kuma muna tare da malama Sumayya Tahir. Za mu tattauna kan abinci dai da kuka sani. Yau kuma ba san kowane abinci malama ta ɗauko mana ba. Amma ni da zan so yau mu tafi ɓangaren kubewa bushashe. A nan Ghana mafi yawancin mutanenmu na tudu arewacin Ghana sun fi son kubewa bushashe. Wani abu wani abu ya kamata mutum ya nema domin ya yi wannan kubewa bushashe. To za ka yi kubewa bushashe. Processing nan shi ne kin need kubewa bushashe. kingid kananan kifi da wadawa kuma busheshen nan kuma ki ya ki yi shi ki mix da flour ko ki yi shi separate ko bai bushe shi separate flour na kuma separate sa kowa da yanda yake son shi duka dai ko bai bushe shi nan na wani sai ki ji wasu na cewa kamar ni ina son farin kubewa ba na son kubewan tudu ina son kubewan gari kaza akwai su daban-daban akwai su daban-daban akwai farin kubewa da kaman bakin kubewa domin wurin dafawa ma kika dafa kin gan kaman tun wurin sarwa kika fadi kina son kubewa fari an baki mhm, baki kuma yana nan yasa kika dafa kin gama ma difference fari nan kika dafa idon shi kuma na da aski fine bakin kuma na nan to yanzu ya ake ana yin shi da nama kifi ko da wani abu eh ana yin shi da nama ko kifi abinda dai kike son duka kifi nama duka kin ya kisa ciki. Ki nuna mana yanzu yadda za mu yi wannan miyan kubewa busheshe. Farko dai za ki kubewa busheshe. Kin yi stew ki different. Kika yi stew. Farko stew kin ne amo fresh tomatoes kin ne bakwisto ko tankwan gari ne ko tin tomatoes kifin ki da naman ki da za ki use. Fresh fish ne soyayye ne opokun ki da kin ne waɗannan duka. Manki shi ma kin use in kina son manja ko frito kin yaki use for stew kenan yasa kube busheshen kuma kin ne kube busheshe kananan kifi da dawa-dawa farko stew nan in za ki stew kin dibiya silvan ki in zafi ki juye man kin na za ki use ki kawo manja kike son ki use da shi kin sami shi mammoni wannan kifin kifi mai warin shi ake kiran mummuni kin sami shi dan kadan in yi zafi shi kawo albasan ki haka nan ne haka nan yana gyara mini me yasa in kika sa shi ki kawo albasan ki na kika yanka ki sa albasan yi dan taushi ki kawo fresh tomatoes na kika yanka ki sa mishi ki dan motsa kadan zuwa wani minti biyu uku shi ki kawo akwashton ki ki sa ki kawo tin tomatoes ki amu na konko ki sa shi ki motsa ki don rufe shi kadan shi ki kuma kawo upukunki in kin soya ne ko baki soya ba kin ya kisa nama kuma kin zabke shi da kayan spices ga kisa duka to shi ki motsa kika motsa shi ki bari yayi wani minti kamar goma dai ko biyar shi ki rufe ki bari yawan minti biyar ko goma to in kika bude ki motsa kuma kamiya ka stew ki yayi ready kenan sashe mu zo wurin kubewa busheshe shi ma kin dibiya ruwa dan kadan ko yadda kike son yawan miyanki ki dibiya ruwa kika sa ruwa shi kuma ka kin sa mishi dan kanwa kadan cikin ruwan saboda yauki na san kika sa ruwan yayi zafi sai ki kawo kayan kananan kifin ki kananan kifi da wadawa ki sa mishi ki kawo dan magin ki kuma ki sa magi ko da kadan dan mani yayi domin ruwan kube busheshin ba wani da yawa ba ki dai sa dai kadan adadin da yanda miyan zaki yi shi dai bayan kin sa yayi tabasa ki kawo ruwan ki ki juye yayi tabasa sai ki sa kube busheshin kika sa kubewa busheshen ki bar shi wani minti ya sa kubewa busheshen kin rika like lokacin da ruwan ke tafasa eh, lokacin da ruwan ke tafasa shi kina sa kubewa busheshen she kina musawa domin kika bar shi kina sa baki musawa yayi yaya yasa kina sawa shi kina musawa aka zaki har. To idan na fahimce ki lokacin da ruwan ke tafasowa hmm. sai kina diban kubewa bushashin kina zuba sai ki motsa idan kika dibi kaɗan cikin ruwan tafasashin da kika dora kananan kishi kina dora yadda za a yi kar ya diya. Ah, yadda za a yi kar ya diya aka nan ne. Yasa kika sa kika kare kika ga yayi miki thickness shi yayi miki shi ki bar sauran ki bar shi yayi tabasa kadan yi tabasa shi ki dandana ki duba taushin shi ya yi miki to bayan haka nan yi tabasa kadan shi makaro yi tabasa jiwon ba ka ba ya sunke isa yi tabasa kadan ya yi miyan ya yi ready kenan ki shi ki sauke kan wuta kaki bar shi kan wuta. to mun gode malama su sumayya tahir kamar da ta muna miyan kubewa bushashe sai kuma wani mako idan kun ji muni ni da gabatar hawa abdulkarim yankwani. Masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma Dadi Balawai da ya daidaita mana sauti kuma haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. wasan kwallo ba ta manta ba, wasan koko ba ta